الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا رجيب دوجة رمضان جرم أيدي صلى الله عليه وسلم تبين تريد ثلاثين دوجة وما شاء يا دوجة مضفي إلهية جنوبي وما شاء Allah bai girma da ɗaukaka ya haɗa mu a wannan masallaci namu mai suna masjidul imam ibn al-qayyim rahimahullah mun gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka watan ramadan karatunmu na jiya ya gudana ne a ƙarƙashin aya ta tamanin da biyu a cikin suratun nisa kuma da izinin Allah ba mu karkara bayani a game da wannan ayar ba saboda haka yau ma da izininsa za mu dora cikin labarin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن muhimmanci mai tasiri mai girma musamman a irin wannan yanayin da muke ciki a yau ayat da take jawo hankali a game da tadabburin alkur'ani wato karanta alkur'ani ta hanyar fahimtar abin da sakonninsa suke ambatawa da kaiwa da komowa wajen tunani a game da waɗannan sakonnin da kuma ƙoƙarin zartar da waɗannan sakonnin abin da aka umarta a yi a yi wanda kuma aka hana a hannu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce afala ya tadabbaru al-Qur'an wai me yasa ba za su tsaya su yi tadabburin al-Qur'ani ba su kai su komo wajen fahimtar wajen tunani a game da takonninsa umarce umarshensa da hane-hanensa halattinsa da haramun ɗinsa kissoshinsa da darussan da suke kushe a cikin waɗannan kissoshin walau kana min inda ghairi Allah da fa daga wani yake ba daga Allah ba to lawajadu fi ikhtilafan kaseera da an samu safani da rikici mai yawa a cikin sa babu safanin babu rikicin saboda haka daga Allah yake karatunmu na jiyaye bayani akan me ake nufi da tadabbur sannan bayan haka kuka yi bayani akan mahimmancin tadabburi da abin da tadabburin ya kunsa a yau da izinin Allah za mu yi bayani a matsayin karkarewa game da wannan ayar malamai suka ce kaifa yurabbil insanu muslimu nafsahu ala tadabburil qur'an yaya mutum zai yi tarbiyyar kansa ya iya tadabburin alqur'ani ya ake koyan tadabburin alqur'ani a matsayin mutum na musulmi mai karanta alƙur'ani kuma alƙur'anin nan sako daga Allah zuwa gare shi kuma sannan aka umarce shi tilasta ya tajabburin alƙur'ani kuma aka ce an sokar da alƙur'anin nan ne don a yi tajabburinsa to yaya za mu yi mu matsa ma kanmu mu tarbiyyantar da kanmu mu iya tajabburin alƙur'ani malamai suka ce abu na farko shine al-ikhlasu lillahi ta'ala abu na farko da ke taimaka ma mutum wajen tadabburin alkur'ani shine ya karanta alkur'ani dan Allah yin karatun alkur'ani dan Allah ba dan burgewa ba ba dan nuna na iya ba a dan neman lada da kuma aiwatar da umarnin Allah domin alkur'ani da kansa shine umarni da cewa a riga karanta shi wa matkilil qur'ana tafsila a cikin tafsiran da malamai suka ambata ka karanta alkur'ani daki daki har aka samu azari daga sayyiduna ali ibn abi talib radiyallahu anhu yace da ake nufi da at-tartib shine tajwidul hurufi wa ma'rifatu uquli fitar da harfa daga mafitarsu sannan kuma da sanin wajen tsayawa da tashi domin ma'ana ta cika ba tare da an kintsa ma'ana ba ta alƙur'ani to abu na farko da mutum zai yi makansa shine samar da ikhlas ya zama mutum ya karanta alkur'ani mai girma don ya samu lada don kuma ya fahimci alkur'ani yana karanta shi don Allah Allah ne ya ce a karanta shi saboda haka mutum yana karantawa don haka amma ba laifi ne don mutane sun ji dadin muryarka ba laifi ne. amma kai manufarka ba ka karanta ba ne don mutane su yabe ka amma ji yadda al'umma dadin muryarka ba laifi ne. hadisin sayyiduna abu musa al-ash'ari radiyallahu ta'ala anhu sananne ne yazo yana karatun alqur'ani da dare manzo Allah su so me yaji da safe yace abu musa al-ash'ari kai ne kake karatun alqur'ani haka da dadi yace laqad u'tita mizmaran min mazani ali dawuda hakika ya kai abu musa al-ash'ari Allah ya baka wata irin da wani irin dadin murya kana da daɗin murya kamar sarewa daga cikin sarewoyin annabi Dawud alaihi salam annabi Dawud alaihi salam Allah ba shi daɗin murya yana yana da daɗin murya Allah madaukaki ya halice shi daga cikin mu'jizat na annabi Dawud alaihi salam akwai husnul sauti kyakkyawan sauti muryarsa tana da daɗi to sai manzon sama ya karanta ya kamanta daɗin muryar sayyiduna Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu da irin daɗin muryar na dawudu alaihi salam shine sai sayyidina abu musul a yace aw tasma'uni ya rasulullah dama ya ma'aikin Allah kana ji na je da nake karatun nan ce walau kuntu a'lamu annaka tasma'uni la habbtuhu laka tahdira ai na san kana taurara ta ai ina da wata muryar da ba wannan ba ina da wani salon karatu ba wannan ba to da na rera maka alkur'ani fiye da yadda ka ji na rera shi da daddare to amma ya kasance wannan rerawar za ka yi idan Allah abu na farko ke shi yasa sauraron mutumin da ke karatun alkur'ani da daɗi yana taimakawa shi ma wajen tadabburi to kai ka yi don Allah karanta alkur'anin da daɗi don Allah sannan kuma ka yi shi da daɗin da ana bukata abu na farko ce sannan na biyu a littijadun nafsi tsara ta shiri akan kanka ka ji a ranka cewa kana so sai kayi dabbonin alqur'ani domin mutumin da ya matsa ma kansa akan wata ɗabi'a ko Allah na tabbatar masa da wannan ɗabi'a shi yasa malamai suka ce ana koyi a wannan ɗabi'a Allah sallallahu alaihi wasallam yake wa man yatakabbar yastaghfiruhu lillah duk mutumin da bai da hakuri amma ya matsa ma kansa yace sai ya karantar da kansa dabi'ar hakuri to Allah zai sa ya zama mai hakuri shi yasa yace innamal ilmu bit ta'allumi wa innamal hilmu bit tahassumi ilimi matsa ma kai ake ayi shi saboda haka da ka matsa ma kanka a wajen me a wajen koyan tadabburin in ka fara yi a hankali a hankali kana matsa ma kanka kana gwada kanka za ka ji ka fara yi ta yadda in ka karanta aya za ka ji sakonninta a cikin zuciyarka kuma ba za ka gama karatun alƙur'anin nan ba sai ka ji a ranka kana buƙatar aiwatar da abin da alƙur'ani ya umarni da shi shine al-isti'jazun nafsi abu na uku addu'a addu'a addu'a sai ka yawaita addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ka cikin waɗanda suke karanta alkur'ani kuma suna tadabbur ita addu'a tana da tasiri a tarbiyya gabaki daya لا تتم عملية Tarbiyya ba za ta cika ba sai an yawaita addu'a. shi ya sa ko ‘ya'yanka kake tarbiyyar sai ka yawaita addu'a. Salihan bayi daga annabawan Allah da magoya bayansu ba su tsaya kawai su ce tarbiyya suke yi ba kawai a aikace a sai sun yawaita addu'a kafin san ya zo ka yawaita addu'a in ya zo kuma ka yi ta addu'a rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama rabbi hab min as-salihin da sauran addu'o'i da annabawa suka rika yi ga kawunansu da kuma iyalansu to mutum ya rika yawaita addu'a Allah ya bashi tadabburin alqur'ani ba kawai mutum ya rika karanta shi ba kawai haka yasa daga cikin addu'o'i da ake yi Allahumma ja'alna mimman yuqimu hududahu wa yuqimu hurufahu wa la yudayyi'u hududahu Allah madaukakin sarki ka sa mu cikin waɗanda suke fahimtar alqur'ani suke aiwatar da umarce umarcensa suke nisantar hane hanansa hudud na alqur'ani kenan sannan ya Allah kada ka sanya mu cikin waɗanda kawai suka tsaya wajen tsaye da harfansa amma kuma ba su tsaye da hukunce hukunci rera a karatun alƙur'ani amma kuma ba su aiwatar da shi ba su tadabburi ba su fahimta ba su aiwatar da shi a cikin rayuwarsu abu na uku kenan abu na hudu muraqabatun nafs muraqabatun nafs na nufin ka riƙa gwada kanka ka rika dakon kanka kana ganin shin tarbiyyar da kake ma kanka ta samun tadabburi kana samun ci gaba ko ko ba ka ci gaba ita muraqaba a aikin tarbiyya muraqaba sa ido ka sa ma kanka ido in kuma wani kake tarbiyyarsa shi ma ka sa masa ido dole sai da sa ido a tarbiyya to ka rika sa ido ka rika kallon cewa kana samun ci gaba a tadabburin alqur'ani ko ba ka samu can da kana karanta alkur'ani bir kawai ya yi wuce sai ka fara kana fahimtar abin da alkur'ani yake isar maka na sakonni ka riƙa gwada kanka wani ci gaba kake samu kullum al-imam al-ghazali ji kansa ya gafarta masa kurakuran a cikin littafin ya ce yace wani aiki ne da mutum yake makansa domin ya gane ci gabansa a addinance ya ce muraƙaban nan tana da matakai sai ya buga misali ya ce muraƙaba a ɗauke ka a matsayin wani ne ya ɗauko ka ya baka shago ya kafa ma shago ya zuba kaya masu yawa ya zuba kaya masu yawa ya ce kai za ka rika shagon nan bayan wani lokaci za a zo a yi littafi a game aka samu ko ko wani tasgaro aka samu yace abu na farko da za ku yi za ku yi murabata za ku kulla alaka kenan murabata to ka kulla alaka tsakaninka da tarbiyyar kanka murabata ke sannan abu na biyu bayan murabata ka kulla alaka tsakaninka da tarbiyyar da kake ma kanka to daga nan sai kuma ya zama kullun kana kana kana kana kana jin ka ga me kake me kake abu na biyu kenan abu na uku sannan za a zo a yi muhataba in lokaci za a zo a yi bincike za a zo a yi bincike ai ko kila kun aje bayan wata shida za a zo a yi littafi a ga me aka samu na riba ko me aka samu na tasgaro ba a fata in aka zo aka duba aka yi muhataban nan ɗayan abu biyu zai faru ko dai a yi mu'ataba ko a yi madaha. ko dai a zarge ka a ce ya aka yi kayan nan suke kasa an sa maka kayan miliyan da yau kuma an yi lissafi an ga kayan dubu ɗari Ka ga ba riba uwa kuɗi ba ta fito ba ina magana riba an yi asara dubu ɗaya kai da aka sa maka miliyan ɗaya yanzu an zo an ga dubu ɗari tara ga da matsala za a yi ba shi ko kuma a yi maka mu'ada a yabe ka kai ma kuma ka yi hulun shagon a ji juna kaga wannan ke to haka ake son mutum ya sa ma kansa muraqabatun nafs tsayawa mutum yana kula da kansa wani ci gaba kake samu kana samun ci gaba a wajen tadabburin alqur'ani ko ko ba ka samu abu na biyar ta'wilun nafsi ala ta'anni fil qira'ati wa 'adam al-'adad mutum ya saba ma kansa da karatu a nasi cikin abin da ke taimakon mutum a wajen tadabburin alkur'ani ya zama yana karatu a hankali ba karatun gudu-gudu ba la ya tahawwalu fil qira'a kada mutum ya rika karatu gudu-gudu ya rika karatu daki-daki irin karatun annabi sallallahu alaihi wa sallam na nan musalama ta radiyallahu ta'ala anha tace karatun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam qira'a ce muqaddah kira'a mufassara in annabi sallallahu alaihi yana karatu kamar za a iya aje wani a gefe yana fassara kalma bayan kalma kaga ba da gudu yake bace haka manzo Allah sallallahu alaihi yake karatu manzo sallallahu baya karatu gudu gudu tace ya muddu madda annabi sallallahu alaihi yana jan al-maddu sabiri baya gudire ta sannan ya yuqti utal ayi idan aya ta zo karshe manzo sallallahu yana tsayawa baya hada wata aya da aya ya maki kamar yadda ya zama abin yayi har musabaka ake yi wa zai iya waye san waye nan fashi ya hada aya goma ya bige su daga nan ya suma ko ka to ba irin karatu manzalin da sama bane manzalin da sama yana karatu dake dake haka yake karatu to mutum ya saba ma kansa wannan kada mutum ya rika gaggawa a karatu ko da hajja kake yi malaman hajja suna faɗi suna cewa idan mahajjaci kullum zai samu dama ya karanta izini biyu a rana a matsayin muraja to ba a ɗaukar a matsayin mufarrifi ba a ɗaukar a matsayin mutumin da ya sakaci kuma haddasa za ta kyau ko izifi nawa ya haddace kullum ka samu damar yin izini biyu a rana to haddaka ba za a ce kai mai sakaci bai ka yi yaka abin da za ka iya yi kuma Allah zai tare maka wannan hadda kaga idan kullun ka yi izifi biyu kuma qira'a murassala qira'a daki daki ba dole sai ka hada izifi biyun a lokaci dai a matsayin qira'a murassala ba a'a murassala ka raba ka sami izifi biyu kullun a rana wani fakta ita ce ka karanta alkur'ani ka fahimci sakon Allah sannan kuma hadda ka ce karfi ba kawai mujalladin hadda ka ce karfi ba kawai mun gane wannan ai sai na shida i'tibarun nafsi annahu al-maqsud bil kalam al-qur'ani la ghayruhu mutum ya rika ji a ransa ayoyin alqur'anin da ake karanta shi ake magana da shi ba wani ba yanzu da ake cewa afala yake dabbaruna alqur'ana kakkada ta da wata ake ka dauka kana cikin wanda Allah yake magana da shi afala yake dabbaruna alqur'ana sai ka ce kenan afala na tadabbaru alqur'ana afala atadabbaru alqur'ana ni ba zan tsaya in yi makai na tadabburin alqur'ani ba zan tsaya in ci abinda alqur'ani yake faɗi ba in kai in komo wajen tunani a game da ayoyinsa hana-hanansa da umarce-umarcensa ka ji da kai ake wannan yana taimaka wajen tadabburin alqur'ani mai girma amma kullum idan ana karanta alqur'ani sai kana jayi da wasu aiki da yahuda ake اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يقطع المغضوب عليهم هم اليهود wanda Allah ya kushi da su Yahudawa kai kuma ba ka tsammanin za ka iya afka ka zama mai Yahuda wala dhalin sai ka ce adalluna humun nasara kai kuma a ranka ba ka kawowa cewa kai ma ba za ka iya fadawa ni ma zan iya fada ga aikata aikin nasara a mutum ya rika halarto da cewa da shi ake da shi ake sannan na ƙarshe malamai suka ce mulazamatul widdil ƙur'ani. abinda ka tsara ma kanka kullum za ka karantawa a kullum kullun alwirdul qur'ani wurin ka na karatun alqur'ani to ka nizamce shi ka sa a ka'ida kullum ko duk wata kake sauka alqur'ani ka kullum kana da izini misali ko ka sa kullun izifi shida shida ka yi kaga za ka yi kwana goma za ka sauka saukaci ko ka sa izifi biyar biyar za ka kai ma kanka kullum kaga za ka yi kwana goma sha biyu ke nan ka sauke alƙur'ani to kada ka yi sakaci game da wannan wuridin naka abin da ake ce ma wuridi shine wata ibada mai lokaci wadda ka sa kullum za ka yi ta ita ce ake ce ma alwirdu kada wani ya fassara wuridi kuma ana nufin can kwakwalwar shi da mutum ba wuri can ake nufi na waɗancan ba a'a alfirku sunni eh, ibada ne ka'ida wadda kake yin da kullum kullum ita ake ce mata alfirku an kamanta an ce albirtu kamar gangarawa ka sha ruwa ai kullum sai ka sha ruwa ko alwirdu shan ruwa eh waqtun idza warada al-buhayrata shariban warada al-furata da'iruhu haka mawaki yake kaga waqtun idza wa'ada al-qurada warada ya gangara domin ya ce sharuwa sharuwa to ai kullun sai ka sharuwa to shine ibadar da kake yin kullun kullun sai ake ce mata al-wird lazimta wurin ka na karatun alqur'ani na taimaka maka wajen me wajen tadabburin alqur'ani mai girma Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon tadabburin wannan alqur'ani sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa walau kana min inda ghairillah wannan mufassara afala ya tadabbaruna alquran afala ya tadabbaruna alquran sai Allah ya ci a ƙarshen ayar walau kana min inda ghairillah da alqur'anin nan daga wani yake ba daga Allah ba kamar yadda kafirai suke riyawa ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين kafirai suna cewa inna ma yu'allimuhu basharu ai wani ne ya karantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma an ce su ba za su iya kawo ba wai malamin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za su iya kawo ba ai wani mutum ne wani mutum wane ne shi wani mutum ne yake koyar da shi wani mutum ne yake koyar da shi to waye wannan mutum sai su faɗe shi kula duhu hanakum in kuntum sadiqin wadda'awi ma lam yuqimu laha bayyinatin ashabuha ad'iyahu idan mutum ya kirkiri magana amma bai je da hujja ba to sunansa daɗi sunansa dan dan kage yayi kage har sai ya je da hujja ko ne sai Allah madaukakin sarki ya ce walau kana min inda ghairillah da alqur'anin nan daga wani yake ba daga Allah ba la wajadu fi ikhtilafan kathira da an samu da sun samu rikici ikhtila da sun samu safani, safani mai yawa a cikin sa al-imam ibn kathir rahimahullah yana cewa a cikin tafsirin sa ai law kana mubta'anan mukhtalafan kama yaquluhu man yaquluhu إن جعلت المشركين والمنافقين في بواطنهم لوجدوا فيه اختلافا أي اضطرابا وتضادا كثيرا الإمام ابن كثير يشي أي لو كان مفتعلا جاء القرآن تسيوا وأخي أكا عايش مختلقا أكا كركريش كما يقوله من يقوله كما يدني من فتن ونن مغنر يفتا min jahalatil mushrikin daga cikin jahilan mushrikai ai tun da suka ce inna ma yu'adibuhu bashar ka ta mutum ke karantar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kirkira alqur'ani akai kai wasu su ma suka ce ai manzon Allah sama ya hada at-taura ne da injila da zabura ya tattaro nashi su an saukar da su ba da larabci ba shi ya hada nashi ya haɗo a can ya ɗiɗɗigo ya diddigo abinda malamai na zamanin suke ce masa al-irijal al-irijal shine ka zo da niyyar za ka rubuta littafi sai ka ɗibo wancan ka ɗibo wancan ka ɗibo can ka haɗa naka ba a cewa ka yi tarihi sai dai a ce ka yi ne ka yi ridai ka haɗo na can ka haɗo na can ka haɗo na can ka haɗa a wuri ɗaya to ka yi ridai can ko farfiƙin kenan abin da ya rarraba kai ka zo ka haɗa shi a waje ɗaya to suka ce irin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alhali manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam za a iya kirga tafiye-tafiyen da yayi kuma duk tafiye-tafiyen da manzon Allah sallallahu alaihi yayi kafin a saukan masa da alqur'ani a cikin ayar yake ya je kasuwanci kasar Sham tare da babbansa Abu Talib a inda suka haɗu da wani malamin kiristoci ya ce a kula da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ake ce masa bahayra bahayra rahib malami ne na kiristoci ya karanci injila ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga alamar annabta tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga girgije na mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inuwa su kuma kafa su kuma mutane ba su gani a lokacin manzon zama bai zama annabi to fitar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta farko kenan har da jaziratul arab ya fice ne kasar sha an ga duk abin da ya faru to yaushe ya haɗu da wani har ya da shi sannan ya sake fita kasuwanci tare da mai tara mai tara gulamu khadija ta radiyallahu Anhu, yaron na na khadija wadda ta zama matarsa ta farko tare suka fita kuma shi ma cikin ayari aka yi tafiyar ta kasuwanci to yaushe manzon sama ya gamu da wani har ya karantar da shi sannan an san manzon sama bai iya rubutu bai iya karatu ba sunan shi ba zai iya rubutawa a matsayin mu'jiza saboda Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da cewa manzon Allah annabi ne daga Allah huwa al-ummi lam yaqra kitaban fa'allama qari'ina wa katibina manzon kuma ummi ne bai iya rubutu bai iya karatu ba kafaka bil ilmi bil ummi mu'jizatan في الجاهلية والتعديل في اليدن يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن زالت بك العلماء شوف shi manzan sama ya ishe shi daraja bai iya rubutu bai iya karatu ba amma sai ga malamai kuma a gefen shi ya karantar da su to daga qur'ani littafi ne daga Allah to shi na imam ibn kathir yace kamar yadda jahilai daga cikin mushrikai da munafikai suke cewa ai kirkira qur'ani manzan Allah sama yayi haka suke faɗa fi bawatsinihim a cikin zukatansu suna faɗin haka to da hakan ne da wajen fi ikhtilaf da sun samu rikici al-imam mukaddin yace istiraban da an samu tukka da warwara a cikin alqur'ani babu tukka da warwara a cikin alqur'ani wa tadaddan kathira da kuma an samu cin karo da yawa a cikin alqur'ani alqur'ani babu cin karo shi yasa daga cikin at-ta'amul ma al-qur'an akwai me al-qur'an yufassiru ba'dahu ba'dahu alƙur'ani sashin na fassara shani a wani wajen alƙur'ani ya zo da bayani a dunkule a wani wajen kuma sai ya zo ya raka inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta lallai sallah ta kasance a wajabtawa a ga mummunai kuma an mata lokaci to wani lokacin a salata li dunuti shams ila ghasaqi al-layl wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda nan waɗanda wannan ayi ta kaɗai ta faɗi dukkan lokutan sallah guda biyar aqimis salata li duluki shams ila ghasaqi al-layl aqimis salata ka sai da sallah li duluki shams a lokacin da rana malamai suka ce lokacin da rana kai kai ta dawo tsakiya kai tsakiya malamai suka ce an samu lokuta guda biyu ce an samu lokacin sallar azhar an samu lokacin sallar la'asar suluku shams ila ghasaqi al-layl zuwa dare ya shiga ya yi malamai suka ce wannan lokutan salloli biyu wata sallar magariba da ishayi ina asuba ya kace wa qur'an al-fajr ita kana aka aface da sunanta sannan da karatun da ake yi idan al-fajr ya ce inna qur'an al-fajr ka ta karatun da ake yi na sallar al-fajr asubani kana mashhudan mala'iku suna zuwa su shaida wannan karatun su shaida wannan sallar kaga alqur'ani yufassiru ba'd ba'd yufassiru ba'd ba'd in ajrala fi makanin yufassiru fi makanin akhar idan alqur'ani ya tattara ya dunkula bayani a wani a wani kuma fa sai ya zo sai ya rarraba bayani to daga babu rikici a cikin alqur'ani shine sai al-imamu al-kathir sai ya ce wa hada salimun min al-ikhtilat wa huwa min 'indillah wannan alqur'anin ya kufuta daga rikici da saɓani. da bugun juna da cin karan karo da juna wannan ya tabbatar da cewa shi daga Allah yake alqur'ani daga Allah yake babu rikici a cikin alqur'ani al-imam al-qurtubi yace to wani zai iya tambaya shi a to ya ake kuma ake samun al qira'at akwai sabanin qira'a maliki yawmiddin wani ya ce maliki yawmiddin a ce wani ya ce min al'ardi wani ya ce min al'ardi wani ya ce ma na wani ya ce man amana a cikin kira'an wani ya ce wa anna Allah al-ghaniyyu al-hamid wani ya ce wa anna Allah al-ghaniyyu al-hamid da huwa to ya haka wannan ba sabani bane to shine al-imam al-imam al-qurtubi rahimahullah yace wala yadkhulu fi hada ikhtilaf al-qira'at sabanin qira'a da ake da shi na al-qur'ani wannan bai shiga cikin rikici ba ba rikici ba ne wa alfazil amtali da kuma lafizza na buga misalai da alkur'ani yake yi wa dilalati da yadda alqur'ani yake zuwa da hujjoji wa maqadiri suwari wal ayati da kuma gwagwadan surori da ayoyi wannan ba rikici ba ne wannan na nuna maka talo na alkur'ani balarabe yana da abin da yake cewa allahada allahada bayan luga akwai al-lahajat bahaushe ma na da shi a ƙarƙashin luga ake samun lahajat in ka ce al-lahajat salo-salo na magana a luga ɗaya wani sai ya ce ungo wani ya ce amshi wani ya ce karɓi shi me luga ɗaya me ake nuna ne ana baka wani abu ko ana son me abin ya dawo daga hannun mai baka ya dawo hannun wa hannunka sai aka ce maka amshi da ungo da karbi rikici ne wannan a a wannan na nuna kamala na duka to qur'ani ya sauka da lugar larabci lugar larabci kuma na da irin wannan lahaja to qur'ani sai ya sauka da irin wannan salan na lugar larabci kun gane ai to daga wannan ba rikici bane shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana sahabin sa Hisha radiyallahu ta'ala anhu yazo yana karatu yana karatun sallah yana karanta suratul furqan yana karanta suratul furqan sai inna Umar radiyallahu ta'ala anhu yazo wucewa sai ya bi shi ce to in annabi bai rasu ba kun fara bata Qur'ani ko gama gama gama karatu ka gama sallah ka gama ina nan yana jiran ka ka gama tun manzo da sama bai rasu ba kun fara canza qur'ani kuna yin wani karatu daban can sham ya karanta ya gama sallar sai sallar sai na umar ya ci kwalansa ya ce da arfa annaka ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai na kai da kara a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam sami'tuka taqra'u bi qira'atin ala ala ghairi ma aqra'ani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina ji ka kana karatun da ba shi manzon sama ya mini ba kana ba ta alqur'ani suka tafi manzon sai ya ce to sake shi haka sake shi sha Ya ce ikra ya umar kai umar karanta abin da kaje yana karantawa ya karanta Ya ce haka da undila haka aka tokar da shi ce ikra ya hishamu kai ma hisham ya karatu. ya karanta sai ce haka da undila haka aka tokar da shi إن القرآن أنزل على سبعة أحرف القرآن أن تكد شيء أكن حرف باولا فقط جدا معلمين سيدة سكي تغبو تغبو أكن لأجل بلا الحروف السبعة هل لتاكي كادوا أكن أكن ونو حديث حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف wannan ba rikici ba yanzu idan ka shiga wasu ƙasashe yanzu idan ka tafi irin wajajen maro riwaya hafsa a wajen ba kuwa ce riwaya ta fi zama ta fi shahara a wajen riwaya warshi in ka tafi yin wajajen su malaysia asiya can babba su kuma sai ka karatun ibnu kathiri su suke bazzi da kumbun su ne karatunsu to wannan na nuna maka salo na alkur'ani to wannan baya cikin rikici ba rikici bane al-imam abu hayyan ya faɗi a cikin tafsirin sa al-bahr al-muhim yace wa ma dhahaba ilayhi ba'd al-zanadiqa abinda wasu daga cikin zindiƙan an ce zindiki shine mutumin da ya bayyana musulunci amma ya koya kafirci a cikin zuciyarsa shi yake ce masa zindiki jamin su zanadiqa abinda aka samu wasu zindiƙai sun tafi a kansa al-mu'anidina waɗanda suke fada da al-qur'ani min anna fihi ahkaman mukhtalifatan suka ce a cikin alqur'ani akwai hukunce hukunce da suke cin karo da juna wa alfazan ghayra mu'talifatin sannan da lafazan da ba a hada suke ba sun sun ci karo da juna faqad attala maqalatuhum ulama al-islam malaman musulunci sun bata maganar su maganar su lalatacciya ce in aka ji ka zo kana jin wannan magana to an san kawai shirme kake baka san ma me ake nufi da alqur'ani Shi ne sai ce wa ma ja'a fi qur'ani min ikhtilafin fi tafsiri abinda aka samu na alqur'ani kasa na bambancin fassara alqur'ani misali sahabban annabi salma makarantu ne akwai makarantar ibnu mas'ud ta tafsiri akwai makarantar ibnu abbas misali ta tafsiri a makka akwai makarantar ubayy ibn ka'ab ta tafsiri to sai ana samun bambance-bambancen fassara a game da wannan wannan ba rikici ba ne wa qira'atin da abinda aka samu na bambancin qira'a wa nasikhin wa mansukhin da abinda aka samu na wata aya ta goge wata Qur'ani ya tabbatar da annasu a wata aya ta zo ta goge wata wata ta zo ta goge wata duk Qur'ani ya zo da irin wannan wa muhkamin wa mutashabihin da kuma abin da aka samu na muhkami muhkami aya ta zo ba ta bukatar wata fassara fiye da fassarar da ta ta yi muhkama kenan mutashabih aya ta zama tana daukan fassarori da yawa misali kalmar ar-ruh ar-ruh a cikin alqur'ani kalma ce mutashabiha ar-ruh na zuwa da ma'anar wahayi الروح أتشن القرآن لا زوى دمعنر ملائكة جبريل الروح أتشن القرآن لا زوى دمعنر النبي إيسى عليه السلام الروح أتشن القرآن لا زوى دمعنر غير هذا متشابه kalma dai amma ta baka ma'anoni masu yawa wannan ba rikici ba ne a'a yana nuna fasahar alkur'ani ba ga ba fasaha ba ce a cikin lugaku kawai shi kenan sai a ce kalma dai ita kenan ita kenan kuma a kalma ta zama tana da shi yasa balarabe yake da kalmomi mutashabihai yake da al'afsar da sauran fannona wa amin wa hafiz da abin da ke zuwa a game da abin da ke zuwa a kebance wa mutlaqin wa muqayyadin da abin da ke zuwa ta kiwawa yanzu misali mutlaqi a cikin alqur'ani alqur'ani ya zo da mutlaqa alqur'ani yace was tariq was tariqatu faqahu aydihuma jaza'an bima kasab da barawo namiji da barawo mace faqta'u aydihuma to a yanke hannuwansu faqta'u aydihuma a yanke hannuwansu ga wannan ayi in zamu dauke ta a fassara ta akan ta ita a matsayin ta kiwawa haka idan muka kama barawo me zamu mata sai mu yanke daga nan har zuwa karshe mu yanke ba hannu biyu za mu yanke mata haka aya ce kamar haka ake haka ake yi in aka kama barawo ya tata cikin shi kanshi barawon yana da sharifta ba kowane barawo ake yanke ma hannu ba ba za a yanke ma barawo hannu ba sai idan ya tace abin da ya kai misali misali rubu'u dina ya kai rubu'u dina ɗaya bisa hudun dinari ɗaya sannan kuma ya satan nan a matsayin ba hali ake ciki na yunwa ba yanzu idan aka kama barawo ya ɓalli ban guda uku ba za a masa komai ba da guda uku kai ka san yunwa ce ta sa shi ya balla kaga mai gonan ma sai ce zo zo zo ne makon ka dan tambaye ni sai ka ga ballo masa guda goma sai su zama sha uku haka ya kamata amma ba an ce ka je gonan wani bane kamar lamma masa masa mun gane to kaga mutlaki ne na alqur'ani to fahimta irin waɗannan abubuwan ba ta cikin rikicin alkur'ani ba ta cikin rikici malai ce fa laysa huwa al-maqsud fi al-aya fa shaki ni fi aya ba bal hadhihi min ulum al-quran dalla ala ittiba'i an ala ittisa'i ma'ani wa ihkami wa balighi wannan na nuna ilmoman da al-quran ya kunta da yalwata al-quran yake da ita ta ma'anoni da kuma yadda aka kyautata ta gina kalmomin al-quran da jumlolinsa da imarorinsa sadaka ba rikici a cikin al-quran al-quran littafi ne daga Allah ta'ala al-imam a ƙarshe yace ce imam al-imam ya fada ya fadan mana wata nasiha a matsayin rufewa game da wannan ayar yace inna man kana qablakum ra'aw al-qur'ana rasail min rabbi al-imam al-hasan al-basri yace magabatan ku sun kasance sun dauki al nan a matsayin wasiku sakonni daga ubangijinsu fakanu yatadabbarunaha bil-layli wa yunaffizunaha bin-nahari sai ya zama suna ta dabburin waɗannan wasiƙun waɗannan sakonnin da daddare sannan kuma da yamma da da safe da daddare sai su ta tadabburin su da safe kuma sai su ta aiwatar da su aikace so daga ƴan uwa mu dawo zuwa ga alƙur'ani mu karanta alƙur'ani musamman anonin sa mu yi kuma mu yi aiki da umarce umarcensa mu hannu game da abin da alƙur'ani ya hana Allah madaukakin sarki ya sa mu cikin waɗanda suke tadabburin alƙur'ani

ولولا فضل الله عليكم ورحمته الشيطان إلا قليلا سبحانه وتعالى يشير وإذا جاءهم أمر من الخوف من الأمن أو الخوف أداؤوا ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا وإذا جاءهم أمر إذا ونأى الأمر يزوم من الأمن نذروا كو أمنش أو الخوف كو نذروا أقيت أقيت إن أقيت أقيت أقيت in babu tsaro to akwai tsoro kamar halin da ake ciki a duniya ya, babu tsaro sai tsoro Allah ka kawo mana tsaro a za'u bihi ke kawai siya da wannan labarin labari na zuwa ba tare da sun yi bincike ba a za'u bihi ke su da wannan labarin walau radduhu ila rasuli Allah ya ce da sun bai da wannan labarin na tsaro ko na tsoro ilar rasuli zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake da rai wa ila ulil amri minhum kuma da sun mai da wannan zuwa ga mazowa al'amuran waɗanda suka san wannan fannin la'alimahu alladhina yastanbitunahu min to da waɗanda suke istinbati suke da ahliya ta su cike, a cikin nassosa da kuma rayuwa da sun san makoman wannan abin kuma sun san hukuncin wannan abin kuma sun san ya ya kamata a yi mu'amala da wannan abin da ya abu shi Allah madaukakin zake ce walau la fadlullahi alaihi wa rahman. ba da dan falala Allah a gare ku ba da ba lakabatu shaytana da wannan yaɗa labarin da kuka yi ya sa kun bi shaytan illa qalilan sai ɗan kaɗan daga cikin ku dan a samu mafi yawancin mutane su bi shaidu wannan ayar kenan to da kamun fassara ta da wannan fassara tana da sababin nuzul ne dalilin saukan wannan ayar hadisi ne mai tsawo yana cikin sahihu muslim in Allah ya kai mu gobe za mu fara karanta shi ba dole mu gama hadisi ne mai yawa yana da tsawo kuma ya kunshi darussa masu yawa musamman halin da muke ciki a yau saboda tasirinmu mu ya kamata ya zama a tasirin wakili. tafsirin abin da ke faruwa a gaban ka kana kan za mu karanta hadisin ga baki ɗayansa insha Allah ko kwana nawa ne tafsiri kuma za mu yi shi a hankali daki daki a matsayin dalilin sukar wannan aya ba insha Allah za mu tsaya a nan sai Allah kai mu karatu na gobe sai mu ci gaba akwai tambayoyi da mutane su rubuta yau ne kuma rana neman taimako na asusun marayu ko yau ne an yi mana bayani akan mahimmancin wannan asusi saboda haka kowa abin da ya zo da shi ya kokarin badawa an yi bayani ana bukata tun daga kuɗi tufafi abinci duka ana bukata wannan wani tsari ne mai kyau da ya waje mu tafi akan su Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon taimaka wannan mai tambayar ya ce yana bukatar addu'o'i ne da yan uwa game da matsalolin da suke faruwa da shi iyalinsa Allah subhanahu wataala ya kauda waɗannan matsalolin amin ko uwa mu rika ma junan mu addu'a wannan kuma yake cewa me hukuncin mutumin da yake sallar asham a cikin baya yin sallar asham a cikin jama'a sai dai yayi a gida shi kadai ya halatta mutum zai yi yin tarawih a gida shi kadai amma an so ka zo masallaci kai tare da mutane haka malamai suka da fatawa cewa ka zo a yi tarawihi da kai a masallaci ya daga cikin fa'idojin alal na za ka iya kawo su na farko za ka iya samun nishaɗi da karfashi ba za ka gaji da wuri ba saboda kana ganin yan uwanka suna yi shekarun ka talatin da biyar ka ji ka gaji sai hango wannan shekara saba'in gada gawo yana tsaya za ka ci ai akwai kunya ka ya kawo ko dan shekara saba'in ya tsaya kai dan shekara talatin da biyar a gudu a ga an ci kunya duk da haka ke faruwa su kaga ta kawo mutum tsayawa su talla? ba daidai ba ne matasa sannan na biyu daga cin fa'idojin ka zo masallaci a tarawihi da kai akwai samun addu'a da za a yi da ‘yan uwanka musulmai sannan na uku za ka haɗu da ‘yan uwanka musulmai ku gaisa an gama sallah Allah zai gafarta muku sanadiyyar wannan sannan kuma za ka kauce ma kurakurai da samun wahani a cikin sallah domin duk lokacin da kake bin liman sallah ka fi samun sauki in kana bin liman sallah sai a shekara ɗaya ba a yi kafin ko ba a ji ba amma an kai kajin kike tunanin tunanin ka sun maka yawa kana fara shi kenan sai ka tuno da matar ka ta tambaye ka ci kudin shefa ne ta su maka ba ta ka ga magana ta lalace to da ka mutum ya zo masallaci ya yi yafi amma idan ya yi a gida ba za a ci ya saba ma Allah wannan kuma yake cewa wai mutum ne yake ma mata limanci sallah ya halatta su zama sahu kusa da shi eh yana gaban su ba su kuma suna baya ai sun zo haka ka ce ai idan liman yana nan mata suka yi sahu a nan wajen ba laifi bane iyaka ba a yadda kai yi sahu kai da mata ba ko da kai da matarka za ku talla ki je da tsaya a bayanka haka sunna da tabbatar ba za ka zo ka ci ai mata ta bace matsonar a sai dai tana bayan ka sai kana banta, mun gane ai to balle matan da kuma ba matan ka ba mun gane wannan Allah ya kara mana fahimta shi wanda yake cewa wai mutum ne yake bin mahaifinsa kuɗi sai mahaifin na ta yi rasu ya za a raba gada to kai yanzu baban ka kana mishi bashi akwai da amma ya ya zai haka bari baban ka yi bashi a wajen ka akwai matsala ka raba kai masa abin da ya cancanta kai masa bai ya waje baka daunoyin mahaifinka tunda kana da halin da zai ci bashi a wajen ka abu na farko ke so daga ba daidai bane haka ka bari haifu ka ci bashin ka kuma har ya mutu bai samu damar biya ba sannan kuma yanzu kai kana tunani, ya zai a raba gado to haka ta faru musulunci yayi bayani mutum ya mutu yana bin wanda ya cancanta ya bi shi bashi bashi ana bin shi aka bi shi bashi shikenan ya fara biyan shi bashi kafin a raba gado sai ya zo ya ce to gashi kun san ina bin baba kai sai ce yana bin baba naira kaza sai ya fara fitan masa da haƙƙinsa da bashi sannan sai a zo a raba gado sai kuma a bashi kun gane wannan kuma ya ce don Allah ma na ina son ka yi mana ka yi mana iya kai ma iya yabo maza a akan yadda aka fi ba koyon sana'a ko akan neman ilimi a wannan zaman yi neman sana'a amma na da muhimmanci ana da bukatar kuma ku fahimta yan uwa ni na sha faɗin wannan magana amma su ba su cika fahimta ta ba ba fa kowa sai ya boko ba yanzu Najeriya na nuna haka ba in da baka yanzu da magana ta ba yanzu tana nuna haka yanzu ya kage ɗaliban jami'a cikin yajin aiki ɗaliban yin a ƙarƙashin gwamnatin tarayya suke a cikin yajin aiki makarantun da suke a buɗe na sama da sakandiri guda biyu daga foli ta jiha su ma an ce na wasu jihohin masu na yajin aiki to ta mu ta nan gasar nuhu ba malli ba na san ba su yajin aiki sannan sai makarantun koyar da malamai wato colleges of education wannan na nuna maka sannan kwakwalwa da kake ganin ta Allah ya raba basira gida gida akwai mutumin da basirarsa iya karatu ce akwai mutumin da basirarsa kuma ta sana'a ce idan aka fahimci cewa ga abin da Allah subhanahu Ta'ala ya sakkara mutum a kansa to a tarbiyyantar da shi akan wannan wanda suka kawo bokon a ƙasar nan turawa ne aiko su suka kawo boko Najeriya su ba haka suke yanzu na sha buga misalin Bill Gates bilgadi ya taba zama yana ji an ce yanzu wani ya wuce shi ko shine wai na ɗaya ko na biyu dai mu tsaya a nan shine ɗaya ko na biyu a kuɗi a duniya mun kana ta zama kai mai kuɗi ne to shi shine shugaban ku ko dai ya zama shugaban ko ya zama mataimakin shugaban ku to fa bai boko ya fara boko ya ga ba zai iya ba kwakwalwar shi ba za ta iya ɗaukan yes da no ba ba za ta iya ɗaukan lissafin lissafin kawai ya fita ya je ya fara zane-zanen shi na software a kwamfuta yana zane zane yana program na kwamfuta yana fitar da ya kaza za a yi kaza kaza shi ke shi ke ne yanzu kafa kamfanin shi daga baya za mu shi Microsoft yanzu ko duk wani kamfani ina jin ba wani kamfani na software a duniya da ya kai na nashi kulkiyar Ne ba ko ba daga sana'a idan mutum yana da shi rike kayansa musamman rayuwar da ake ciki ta Najeriya na fitar hudaye ba san inda za a tafi ba duk sana'ar da kai ya ka girmama mata wanda ma bai iya bai koya sannan china ga ta nan yanzu ita ce ta kowace ƙasa ci gaba na kere-kere a duniya zan ta wuce ƙasashe da yawa dan yanzu kere-kere ya koma china kasuwanci gabaki ɗaya ya koma china su japan ya an wuce su to mafi yawancin su wasu ba boko suke masu kawo nan abubuwan ka ga an ce an yi wa boye dan China bai da kyau to mafi yawanci yara ne ba su kewa ba yan kananan yara ne su za zo a san shago haka su san hada su haɗu agogo kwana biyu ya lalace su sake tuwo ne don a siya za su yi maka mai kyau ne ba za su yi mai kyau ba kaga wannan ba? so da haka ilimi na da mahimmanci sana'a ma tana da mahimmanci a tafiyar da su tare kada a yi takaci wanda aka fahimci basirarsa ta ilimi shi a taimaka masa ya ilimi in an taimaka masa ba shi aka taimaka ma an taimaka ma al'umma wanda kuma ka bai sana'a ya fi iyawa kuma bai da sha'awar karatu to a sauƙaƙa masa ka a matsa masa a bashi a sana'a shi a taimake shi a sana'a akwai mutanen da a Najeriya a zari a nan zariyar mu sana'o'in su ba su wuce jalin dubu biyar jalin dubu biyar yake nema amma bai da shi jalin dubu biyar na ji an yi fira da wani mai gyaran agogo kwanaki a rediyo na ci ina bayanin da gidare da gyaran agogo ya je maka ya gina gida yake auren da ƴaƴan su kila wasu ma sun ji a cikin Ya ce, bai da wata sana'a kwa gyaran agogo na ji shi da kunne na a rediyo aka fi na Zariya anan zariyan yake ga wannan ana bukatar abu daga wannan jin kuma shi kenan wannan masu gidan rediyo suka ce wai za a rika sa tasiri karfe biyu da rabi ko biyu da rabin dare ko biyu da rabin rana yawwa to ai baka samu bane shi yasa ka gane sa AM ko ko PM to shi kenan mun cinye lokacin mu ko to subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in dumtum fi amanillah